الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى بالدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدى رمضان شكرة تدبو إيادة لهدو da 44 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya muna darasi na hudu a cikin tafsirin mana na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government jihar gombe nigeria jiya mun tsaya a aya ta goma sha biyu إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وانا آية تنا مغانا لأكن واتو yayin da wuta ta ga kafirai masu ƙayyata alkiyama da Allah ya ce bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira ita wannan wuta ta sa'ira idan ta hango kafirai daga wuri mai nisa sai ku ji tana ainihin wato nuna fushinta tana kuma fidda sauti shine a sami'u laha taghayyuzan taghayyuzan ana nufin shiddatul ghadabi al-kamilu fil qalbi tsananin fushi zafiran za a ji tana kada numfashinta ita wutar irin numfashin da zai rinka fitar da sauti to a nan gurin in kun wannan hakika ne ba ainihin majazi ba ne ba kuma a danganta mata da da ka ba bukata ya ce fala hajjata ila ta'wili az-zawahir adalla ala anna laha idrakan ka hadhihi al-aya ba sai an yi tawili na wannan aya ba a ce ya za a ce wuta tana da idraki alhali wuta ga yadda take ba abu ne mai rai ba amma ba wani abu ne ba ko ba mumkin zai iya yi wa Allah mai halitta ne ya iya sa mata kamar yadda Allah ya faɗa yau mana ƙulu da jahannama halim tala'ci wa taqulu hal min mazid shi an ce ma tana magana wuta ko kin cika sai ta ce hal min mazid shin har yanzu akwai wani ƙari wuta ce za ta yi magana kamar yadda ya zo a cikin suratul qaf wani gurin ya zo a cikin hadisi imam Bukari ya rawaito cewa shakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kuka zuwa ga ubangijinta kaga an ce wuta ta kai kuka to dan an ce wuta ta gano su ko an ce wuta ta yi magana ba wani abu ne ba ko ba ba wani abu ne sabo ba ta yi wa ubangiji magana ta ce rabbi aka na ba'abi ba. ya ubangiji ina kawo kuka gare ka sashina yana cinye sashina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce zafin ya yi yawa ya Allah saboda zafin nan har ta kai ga jikina yana cin jikina ya Allah rabbi akala ba'dhi ba'dan Allah ya mata izini yace ki numfashi guda biyu fa adina laha bi nafasaini nafasun fi shita wa nafasun fi sayf Allah ya mata izini yace ta numfashi guda biyu akwai numfashi ɗaya da za ta yi lokacin sanyi shine zaka ji tsananin sanyi a ƙasa ko a gari wannan numfashi ne na wani bangare na jahannama wanda ita kuma wannan sanyi ce ake wa mutane azaba da wannan sanyi wani billah akwai kuma za ka ji zafi daidai da air condition da yake baka sanyi sai ga yana fidda zafi wani lokacin fanka da za ta baka sanyi sai ta rinka baka zafi to shi ma wannan numfashi ne na jahannama wanda Allah ya ce Idan shadda harru fa abridu bis idan rana ta yi zafi da yawa to ku rinka sanya sallar azhar a daina riƙewa a ta cewa sai an yi azhar biyu da rabi idan rana ta yi zafi a daga ta a ƙara a sanya ya ta a da ita kamar karfe ɗaya saura kwata ko karfe ɗaya kuma ɗaya da rabi ba laifi ne saboda ana zafin rana shine sunna idan rana tana kwalkwalawa tana zafi to a zahar ana jinkirta ta a saukar da ita ce ƙasa ya ce fa'in da shiddatar harri min faihi jahannam saboda tsananin zafin nan yana cikin tiriri na wutar jahannama da take bayarwa Allah kare da haka Allah ya ce idza ra'atu min makanin ba'idin sami'u ta sami'u laha taghayyuzan wa zafira abu na gaba wa idza ulqu minha makanan dayyiqan idan aka jefa yan wuta cikin wuta a wuri wanda yake mai matsi shine makanan dayyiq wato wato kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ita kanta wutar jahannama idan aka jefa mutum in dan wuta ne ba fa wai wuri mai fadi za a bashi ba inda zai wala hatta a jahannama a matsala a kanshi a takure shine makanan bayyanan mukarranin mukarranina mukayyadi bil aghlal an daddaure su an tattamke su dan wuta ba a jefa shi wuta wai haka ya tafi da kafa duk wanda zai shiga wuta ba a cewa shiga da kafa sai an tamke mutum an daure shi tamau sai Allah ya ce mala'iku ku dauke shi ku shi kamar ba ku gane ba wato abin tausayin shine duk wanda aka jefa shi a ɗaure bai isa ya kore wata wuta a jikinsa ko ya juya ko ya kare ta kona masa fuska ko ta shiga hancinsa ko ta shiga kunnensa ba shine mukarrani haka Allah yake jefa 'yan wuta a cikin wuta idil aghlalu fi a wasu salasilu yushabun sarƙa ta wuta sarƙa ta ƙarfen wuta za a naɗe mutum Allah ya sha a wulla shi huduhu fa gulluhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فزوى ƙarshe to أنا anan abin الله كرمه karama يا رب ya Allah ya Allah ka samu ba rabon wuta bane Allah ka raba mu da aikin da za a samu a jahannama a nade mutum a daure shi ta mau a jefa shi muqarranin muqayyadin bil aghlal ba'dhum ma'a ba'd kuma abun mamaki in an zo daure kan ba za a daure kai ba sai a hada ka da wasu a hada ka da shedaninka shedanin da ya batar da kai shedanin da suka batar da ku sai Allah ya ce ku hada su ku ɗaure su ta mautare yadda ka san ana daure dawa ko ana daure kara wani na jikin wani haka za a tukui ku a wulla ku a jefa ku kuma ita wutan in an zo tsunduma ake kamar yadda ka san an jefa mutum ya tsunduma a cikin ruwa kaga ko ina sai ya to haka ita ma wuta take jama'a wuta ba ta da daɗi to shi ne Allah ya ce a lokacin da da'auhu na alika subura da'au ai Za ka ji suna kira hunalika wato fi zalika makani a wancan wuri Za ka ji suna cewa subura subura zan zo ne bayani akan ma'anar subura amma ana ana nufin halaka mun halaka mun yi hasara akan ce sabarahu Allahu ai ahlakahu Allahu ihlakan la qiyama lahu minhu Allah ya halakar da shi lokacin da aka jefa su a cikin wannan wuta za su rinka cewa ya halaka na ya halakar mu ya halaka na ya halakar mu ya tabewar mu Allah ya sifanta a cikin wannan aya ya ce idan aka jefa su a ciki za a sa su wuri mai matsi don a nuna cewa suna cikin bakin ciki akan bakin ciki karbun ala karb saboda biqul makan din kuncin wutar zai hana su su walwala ba zai ba za su iya tamalmuli ba ba za su iya iltifati ba kuma ba za su iya tafalluti ba ba za su iya guduwa ba suna jin wahala suna jin zafi haka mutum zai ta zama yana daure Allah ya إذا ألقوا منها مكان ضيق النار نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تتشاوي ويوم هلكا شيني ثبورا Allah zai ce la tad'u al-yawma suburan wahida kar ma ku kira kar ma ku ambaci halaka daya kar ku ce kun halaka guda daya wad'u suburan kaseera mana watlubu halakan kaseeran la ghayata li kasratihi ku nemi halaka mai yawa wanda ba ta da iyaka kuma wala muntaha li nihayati ne ka sha bike cewa imamu zamakshari kenan yace faɗin Allah wa usuburan kafira ay annakum waqa'atum fi ma laysa suburukum fihi wahid kun fada a cikin abinda halakar ku ba ɗaya bane ba ma wa inna ma huwa suburun subur halaka halaka mai yawa ko dai saboda azabar wuta alwan ne da anwa launi launi nau'i nau'i wutar jahannama malam ba kala ɗaya ba ne ba nau'i ɗaya ba ne daban-daban daban-daban ne da safe daban azabar yamma daban azabar cikin dare malam daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil malamai suka ce duk yadda kake kiyayya da mutum da gaba idan Allah ya nuna maka shi a wuta sai ka tausaya masa ko kafiri ne ka ganshi? ana tukuikuya shi a cikin wuta wallahi sai ka tausaya masa saboda azabar wuta launi launi ne kala kala ne nau'i nau'i ne kamar yadda na muku bayani Allah ya kiyaye mu ko kuma akwai inda Allah ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan zaira hali yazuqu al'azab duk lokacin da aka sa su a wuta fata su ta kone sai Allah ya ce wa mala'iku ku bare wannan wanda ta zama gawayin ku shimfida wata fatar kuma a dada kone ta Allah bai zai gaji ba da a ƙone a bare a sa a kone a bare a sa la tad'u al-yawma suburan wahidan wadu'u suburan kafira a cikin wannan aya idan mun lura Allah ya mana bayanin irin wato halin da kafirai za su shiga in sun fada wutar jihannama me hikimar kawo mana danni da kai kowa ya shafa kansa ruwan sanyi wallahi malam duk abin da za ka yi a duniya ka yi ƙoƙari kar ka yi aiki irin na 'yan wuta Muna ba baka shawara duk yadda za ka yi karka bari mutuwa ta riske ka kana layin 'yan wuta duk wanda tsautsayi ya sa ya mutu Allah ya sa shi a wuta fa ya asara labarin ba shi da daɗi kawai duk yadda za ka yi ka nemi sulhu da Allah duk yadda za ka yi ka nemi zaman lafiya da Ubangiji ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ka gyara ka da mahalicinka ka ci halal ka ci haram ka yi adalci kada ka yi zalunci wannan zai taimake ka ka zauna lafiya da ubangijinka mahalicinka to shi ne fi maka amma duk wanda ya rungumi wannan rayuwa baya tuna Allah kuma ba su yi alkawari da mala'ikan mutuwa cewa zai masa jinkiri ba ya kuskura mutuwa ta zo ta masa ɗiban karan mahaukaciya ko dai ya yi tafiya ɗaurin aure ya faɗi ya mutu aka yi haɗarin mota ko aka kashe shi bai shirya ba ko wani ciwo ya same shi ƙaramin ciwon da bai wuce a yi shi kwana ɗaya biyu a warke ba shi ya wuce daga nan ko kaza ko kaza da irin yadda mutuwa take ɗaukan mutane ba sa tsammani ko in mace ce watakila tana murna za ta haihuwa ta fi kayan haihuwa da kayan jego har an yi ta rikici da mai gida akan a sai mun a tamfa kaza da leci kaza ashe ba ta sani ba mutuwa ma za ta yi sai mutum ya je ya mutu ya haɗu da wannan bala'in ulko min ha? in an zo jefa su a ciki turihu hufi makanin bayyaki min an na. kuma za a sanya su a ɗaɗɗaure almakanu dayiq a wuri mai kunci kuma gashi a daure a nan duniya karen aka yi maka azaba a wuri mai matsi wallahi malam sai ka kwamace wanda ka mutu wani bawan Allah yana bayar da labari wani wuri da ake kai mutane ana musu azaba jami'an tsaro sun yi musu azaba wato labarin bai da daɗi malam wato wani ne aka kai shi wani guri ɗaki ne aka kai shi ɗakin da aka kai shi iya girmansa iya girman ɗakin da ka da aka bude kofa kawai iya fadin kofar? iya inda zai shiga kawai da ka san an auna mutum a tsaye kawai sai a danna kofa ta karfi ba za ka yi waiwaye ba ba za ka tsuguna ba ba za ka juye fuskar ka ba kawai yadda kake ɗan nan a haka kawai za a rufe ƙofar kyaf. ka ɗebi kwanaki satuttuka a tsaye malam a taƙaice mutum a haka yake yake yake bushewa ya mutu ya kashi a tsaye fitsari a tsaye saboda ba wani motsin da za ka kawai a yadda kake ikama mata za ka tsaya kawai kaga wannan wulakanci ne akwai wanda aka zo za a kashe shi ka san me aka yi buhu aka sa shi wannan ina gaya muku azaba ta duniya da dan adam yake wa dan uwansa buhu aka sa shi a buhu aka samu dutse mai nauyi wanda ya fi shi nauyi aka hada da buhun da shi din da dutsen a cikin buhun sai aka dauke shi a jirgin kwale-kwale sai da aka je tsakiyar kogi kawai aka kama wannan buhun sai aka tsunduma shi a ciki me zai yi mutuwa zai yi ya alaka akwai wanda da aka zo za a kashe shi sai aka jefa shi a ɗakin zaki a jefa mutum a ɗakin zaki mai yunwa sai an yunwatar da zaki kawai sai a ɗauki mutum sai a jefa shi za ka iya faɗa da zaki ba za ka iya ba kana ana kallo zai yayyaga kai cinye ka akwai wanda suka zo za su kashe shi da wuka suka rinka yankan namansa yana kuka na farko aka sa fulaya aka rinka balle farcensa yana ihu ana cire sai da aka cire faracen hannun nan gaba daya jini ya ta tsiyaya sannan a zo da wuka da reza ana yankan naman jikinsa a jefar a yanka a jefar da aka suka kashe shi wannan ɗan adam ne yake yi wa ɗan uwansa azaba irin wannan ya Allah kada ka jefa mu a hannun makiyanmu ya Allah

mai rufaffen kofa zula yan mashi din ba ka taba ganin sa kwararo haka shara-shara ai cusawa ake zagan shi a cikin ko to yadda ake cusa kibiya a cikin wannan gidan nata a cusa a cusa ya rike gamgam ibn mas'ud yake ce haka ake sa yan wuta a cikin gidajensu na fil asfati kamar yadda ya zo cikin surtu ibrahim an ɗaure su an musu tamau wa taral mujrimina yawma idhin mukarrarina mukarranina fil asfali sarabiluhum min qatran wa tabsha wujuhahum an-nar liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat haka za ga su a daddaure al-asfat din ana nufin al-quyut dauri dauri dauri za a hada wani da wani a cikin sarƙa a wata riwaya aka ce duk wani mutum kafiri in kafiri ne sai an hada shi da shaidani guda hatta idza na qala ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqayn fa bisa al haka zai fada la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kafira an daure hannayensu zuwa ga wuyayyukan wasu haka suka faɗa za su zo suna kiran sun halaka sun shiga uku sun yi asara ibn kasir ya ce wal azharu na subura yajma'u al khasara al wal halak wal wailu ma'anar subur ya hada da hasara da halaka da damar kamar yadda annabi Musa yake gaya wa Fir'auna wa inni la ya fir'aunu masbura ai yana nufin inni la ya fir'aunu halikan lalle ina ganin kai fir'auna mutum ne wanda kake ta tababbe ya ubangiji ka raba mu da wuta wata rana a madina sahabbai suka ji wani ƙara sai da garin ya girgiza gaba daya kowa ya tsorita sai annabi ya ce kun san me wannan suka ce a ya ce wani dutse ne mai bala'in girma tun da Allah ya duniya ya sako shi ya wulla shi cikin wutar jahannama tun da aka yi duniya bai ƙarasa ƙarshen nama ba sai yanzu ne ya je ƙarshen ta shine kuka ji wannan ƙaran ya zama sauka kenan tun farkon duniya yana gudu a cikin wutar jahannama bai je ƙarshen ta ba sai yanzu ya ƙarasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaji bayani yadda wutar da kafirai za su shiga masu ƙaryata Allah shi yasa manzo Allah ce kowa idan yayi sallah a cikin ku ya ku bayi Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kullum sai kai wannan addu'ar ya Allah ka raba min da azabar kabari Allah ka raba ni da azabar jahannama inna haka kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama ittaqu an-nar walau bi shiqqi tamr manzo Allah ce ku nemi tsari da wuta ku yi ƙoƙari ku yi abin da Allah bai zai sa ku a wuta ba ko da ku rinka ba da sadakar rabin dabino ne yawan ba da sadaka yana hana shiga wuta yawan sallar dare kiyamun laini tahajjud sallah da daddare yana hana bawa shiga wuta abdullahi ɗan umar ya yi mafarki wata rana ya ce ga nan alayi da mutane ana jefa su nama. yace na ga jahannama da ido na yadda kaga wato wata rijiya ne mai kogo mai fadi a cikin ta zuwa ake ana tsunduma mutane a daure yace kafin na zo sai na farka daga bacci kafin a zo kaina sai na farka sai manzo Allah ya ce ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl ma dalla da bawan Allah Abdullahi dan Umar ina ma da kana sallar dare malamai suka ce wannan yana nuna yin sallar dare yana tsare mutum daga fada wutar jami'a inji malam قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا الله يبايا ونن بياني سيشي يامن الله كغيا مسو قل غيا مسو أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون wannan abin da muka yi tanadi gare su bayanmu masu taɗawa da tsoron Allah wal azalika khairun da muka yi tanadi ga kafirai bayanin da ya gabata wancan abin da ya gabata yanzu kuka gama jin yadda wuta take shi ne fi alkhairi ko aljannar da muka yi tanadi ga bayanmu na kwarai الجنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء هذا مسا كيا غريس ومصيرا كما مقوما لهم فيها ما يشاءون خالدين أشكين الجنة سنة لأبن دسكي السوء kuma suna masu kaddara ma dawama har abada kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan bayani fa akan ka alkawari ne abin tambaya ismul ishara na adalika udu ila ma zukira min al'azab kamar yadda nayi bayani isharar tana komawa zuwa ga bayanin azabar da ta gabata wulakantacciyar azaba da aka shirya wa da wa kafirai al'aid ilal mawsul din mahzuf abinda ake nufi wa'ada allahu ta'ala lil muttaqin am jannatul khuld sai aka idafarsa zuwa ga aljanna ma'ana idafatul janna ila al-khuld shi wannan lil madhi ne wa ziyadati sururi lil ladina wa'adahum Allah ta'ala biha dan a nuna farin ciki da yabo ga wanda Allah ya masu arzikin shiga aljanna Allah samu a ciki da ya musu ya kai ayyuhar rasulul karim ya ula'il kafirin a zalikal azabul muhim wannan azaba ta wulakanci da ta gabata alladhi a'adda lakum wanda Allah ya tanada muku ya ku karna kafirai shine yafi muku am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun ko aljanna ta dawwama in an ce jannatul khuld aljanna dawwama aljanna tabbata har abada wadda aka yi tanadi wa'adi Allah ya tanade ta lil muttaqina ga bayansa masu tsoronsa Allah samu cikinsu wallati kana lahum bi fadlillahi wa karamihi jaza'an ai sakayya ce gare su ala amalihim salihah aikin su kyawawa wa masiran kuma abu ne mai kyau ya na ilaihi wanda za su koma zuwa gare shi kana ala rabbika wadan mas'ula ai kana zalika al karim wannan babbar kyauta da Allah ya tanadar allazi tafaddala biha ala ibadihi almuttaqin wanda Allah yayi falala ya ba wa bayansa masu tsoronsa ya tanade ta to min haqqihim an yas'aluha kana ala rabbika wa'dan mas'ula ma'ana haƙƙin bayan Allah ne mu'mine su tambayi Allah in sun je kiyama sai Allah ka ba mu aljanna shine abin da ake nufi kana ala rabbika wa'dan mas'ula ma'ana min haqqihim an yas'aluna tahqiqahu li'izamihi wa sumuwi manzilatihi saboda girman wannan kyauta saboda matsayin wannan kyauta in kun je kiyama ma ku tambayi Allah kana ala rabbika wadan mas'ula kamar yadda Allah ya bada labari yayi hikaya gare su akan wata aya rabbana wa atina ma atana ala rusulika ka gani cewa suka yi rabbana wa atina ma atana ala rusulika ai kaga tambayar suka yi ka ba mu abin ka mana tanadi a harshen manzanninka wala tukzina yawmal qiyamati karka tozaltar da mu kada ka kunyata mu ranar kiyama innaka la tukhliful mi'ad lalle kai baka saba wato alƙawari kalmar mas'ula abinda ake nufi jadiran an yus'ala anhu ko an anhu almu'minun li shani ya dace ya kamata wato mu'minai su tambaya a basu wannan falala da aka Tanadan musu kuma wasu malamai a wata fassara suka ce a'a mala'iku ake nufi mana waɗanda za su yi tambayan mala'iku ne kamar yadda Allah ya ce sun faɗa wani guri rabbana wa adkhilhum jannati adni lillati wa'adtahum kaga anan mala'iku ne suka tambayi Allah kana ala rabbika wa'adan mas'ula alkawari ne Allah ya ba da dama mala'iku za su tambaye shi su ce ya ba wa muminai wannan gida to wannan shine wa'adi wa'adullah la yukhlifu Allah wa'ada alkawarin Allah da baya warware shi baya saba shi aljanna dai in ka gaba ka shige ta ba in dai ka same ta to mutuwa ne ba kai ba kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce malamai sun inganta shi duk mutumin da kullum idan ya yi sallar farilla yana gamawa yana karanta ayatul kursi to abinda zai hana shi shiga aljanna kawai mutuwa kullum in ka idar da sallah ta farilla kana yin ayatul kursi annabi ya ce abinda zai hana ka shiga aljanna kawai mutuwa in dai ka mutu insha Allah sai ka shiga aljanna saboda kana karanta ayatul kursi idan ka gama sallar farilla to kaga wannan falala ce da Allah ya yi tanadi zai bawa ainihin wato bayansa mominai to a nan malamai sun yi magana akan kalmar khair da aka kawo kul azalika khairun shin wancan bayani na azaba da aka yi muku ya kafare shi fa alheri ko kuwa aljannar da Allah ya tanadar idan an ce abu ya fi abu biyu ne aka ce ɗaya ya fi alheri wasu suna ganin cewa kenan ɗaya ma yana da alheri hula ce guda biyu ga hula ga hula sai aka ce wannan ta fi kyau to kenan ɗaya ma ai wani yana gantana da kyau kenan yanzu a nan gurin da Allah ya kawo bayanin kafirai kuma ya kawo bayanin aljanna ya kawo bayanin mota kuma ya kawo bayanin aljanna sai ce a zalika khairun am jannatul khuld to irin wannan misalin haka zamu buga shi akan wannan ayar kenan ana nufin wannan yafi alheri abinda Allah ya tanadar wa mu'mini shi yafi alheri kenan na kafiran ma alheri ne a'a ba haka ake nufi ba anan suka ce wannan sigatu tafdil ne al-mufaddalu alayhi huna وهو العذاب لا خير فيه البتة المفضل أنا abin da aka ce an fi shi ɗin ba azaba ba ce ta jahannama to babu alheri kwata-kwata a cikin azaba kam to yaya aka yi amfani da kalmar alkhair a zalika khair to shine suka ce المفاضلة هنا غير مقصودة المفاضلة هنا fifiko wane ya fi wane zairu maksuda ba shi ake nufi ba ba irin fifikon da kuka saba cewa hular wane ta fita wane ba rigar wane ta fita wane ba al-mufadala huna zairu maksuda ba ita ake nufi ba ba wai wani ya fi wani alheri ba a'a kuma khair din nan laysat tadullu ala al-afdaliyya ba ta nuna cewa fifiko wancan ma yana dan dama dama ya fi wani a'a kawai ta yi an kawo ta ne a bisa yadda al'adar larabawa a maganganun larabawa na yau gobe suna iya hada abu da bai da kyau kwata-kwata da abin da yake da sai su wancan ya fi wannan kamar yanzu misali a akramakumullah a kawo bayan gida a ajiye a kawo naman kaza a ajiye sai wani ya ce ai wannan ya fi wannan alheri yanzu anan halil mufadala maqsuda ghairu maqsuda cewa wannan ya fi wannan alheri shin shin wannan alherin ana nufin shi wannan yana da alheri wajen a ci shi a'a to anan ma haka yake yanzu kaman annabi yusuf ba ba matar sarkin nan ta nemi shi da alfasha da zina ba ai ta nemi ta lalata shi amma sai ce rabbi sijinu habbu ilayya mimma duna ne ilayhi to yanzu muna da a a sijinu a habbu ilayya ce ya ubangiji kurkuku shi fi soyuwa shi fi soyuwa a gare ni sama da abin da suke kira na zuwa gare shi هل المفاضلة هنا مقصودة لا المفاضلة غير مقصودة yanzu annabi Yusuf yana nufin abinda ta kiraye shi ma yana da dai alheri amma wanda ya je kurkuku ba alheri a cikin zina ba yana nufin dama dama shi ɗin ma yana da ɗan abin da ba haka yake nufi ba to sai sura kuma ta tashi cancat daga magana akan wannan sai ta sake dawo da mu wato irin halin da kafare za su shiga lokacin da aka zo aka yi musu hisabi sun tsaya gaban Allah ranar tashi alƙiyama a nan ya Allah ya ce lahun fi hama ya sha'una su ɗan aljanna kafin mu zo can duk abin da mutum yake so a gidan aljanna yana da shi ka karanta a zalika kairun? لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم فيها ما يشاءون خالدين إنا wai ita aljanna saboda daɗinta malam duk abin mutum ya ji yana so wallahi ya same shi yanzu a duniya haka ne duk abinda kake so kana samu a'a ai da yawa abin da kake nema ba ka samu amma aljanna in da ka ji kana son abu za ka same shi wannan bambancin duniya da aljanna kenan Allah tabaraka wata'ala ya faɗa inna hada lahu al-fawzul azim lalle wannan shine babban rabo samun gidan aljanna ya Allah ka bamu limithli hadha falyamal al-amilun أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنها شج... إنا جعلناها فتنة للظالمين أنا أقول كاجا الله يا مجانا الجنة كما يا مجانا الوتا أن كزم تد وتا أم قد يترد الجنة أما وتا أكتي إنها شجرة إتعزقون fitnatan lizzalimin shajaratun takhruju fi asli aljahim ka'anna tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha albutun Allah ya yi bayani yanzu da wanda aka jefa shi a wuta da wanda ya zama kubutacce bai shiga wuta ba daidai suke a faman yulqafin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah yanzu da wanda za a wulka a jefa shi a cikin wuta da wanda zai zo amintacce Allah ya kare shi duk ne a'a ba ɗaya ba ne wallahi aljanna ba a kwatanta ta da komai to shine Allah tabaraka wa yace ya tanadar da aljanna jannatu adnin lillati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib a wata ayar jannatu adnin na tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'una kaji duk abin da suke so yan aljanna za su samu kanar lahum jaza'an wa masira sakayya ce gare su kuma masir ne makanu sayrura kenan ni'mat sawabu wa hasunat Allah ya yi alkawari zai ba su Allah ka ba mu rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wala tukhzina yawm alqiyamati innaka la tukhliful mi'ad tukhliful mi'ad rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim to Allah tabaraka wa ta'ala cikin alkawarinsa da kulawarsa in yayi sai ya bayar da aka kwantar da hankalinku ya komo mene masu imani Allah zai ba ku tunda ya ce zai ba ku to kuma zai ba to yanzu su waɗannan kafirai yayin da aka jefa su a cikin wuta da su da iyayensu wai me zai kasance arama me faru فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى حتى نسوا الذكر وكانوا وكانوا قوما بورا الله يا mana bayani dangane da makomar waɗannan kafirai makiya masu faɗa da shari'a masu faɗa da Allah da kafirai suna jin wannan wa'azi su tsorita su ji makomarsu da sun tuba da ya fi musu alkhairi Allah ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ka tana ranar da za a kora su ka ji yahshuruhum kora su yadda ake kora dabbobi kore su mala'iku su kora su da su da abin da suke bauta ba Allah ba za a ce da su waɗanda suka halakar da su ɗin waɗanda kuka musu biyayya suka tabar da ku a antum adlaltum ibadi haula Allah zai ce yanzu ku kuka da wannan bayan nawa a duniya an hum zallu sabil koko su ne suka bata suka bar hanya kalmar yawma din mansubun ne alal maquliyati a nahwi kenan bi fi'l muqaddas Abin da ake nufi al min zikri yawon ɗin, don a tunatar da su dangane da abin da zai same su abinda zai faru a wannan rana na damuwa hatta ya atabiru wa yatta'izu don su ɗauki ibra su wa'asu lamirin na yahshuruhum yana komawa ne kan kafirai allazina abadu ghayra Allah wa yawma وانا ممسوب لي على المفعولية بفعل المقدر لمير يحشركم yana komawa ne alkafirin su wandi waɗanda suka bauta wani ba ba wa ma ya abudu na min da abinda suke bauta ba Allah ba wannan kenan zai zama ma'atufun ne ala maf'ulai yahshuruhum abinda ake nufi waɗanda aka bauta musu allazina abaduhum min dunillahi kenan da wanda suka yi bautan da waɗanda aka bauta wa Allah ba duk su za a hada al'abid wal ma'bud da wanda ya yi bauta da wanda aka bauta ba Allah ba mala'iku da uzairu da isa ɗan maryam da sauransu duk wanda aka bauta wa Allah. idan mutum ya bauta gunki za a ɗauko shi da shi da gunkinsa a haɗa su a kora wanda ya bauta wa alade da shi da aladun da ya musu bauta za a haɗa su wanda ya bauta wa wani mutum da sunan shi ne allansa ko ubangijinsa ko mai masa ko mai kaza to za a haɗa su da shi da shi mukarrani na a ɗaure su a jefa su a cikin wuta Abin da ake nufi da wannan aya wadkur lahum ayyuhar rasulul karim ka ambata musu ya kai wannan annabi halin da za su shiga su waɗannan kafirai la'allahum ya'tabiru yawma nahshuruhum jami'an lilhisab ko za su ɗan yi ibra ko za su ɗan lura ko za su ɗan wa'azu ranar da za mu tashe su dan hisabi don hisabi da jaza'i da sakayya ranar kiyama Allah shi mu haɗa su da waɗanda suka kano ya abu dunahum suna bauta musu gairi ba ni ba sannan Allah zai juyar da zancensa zuwa ga waɗanda aka bauta wa ba Allah ba sai ce da su a antum ayyuhal ma'buduna kuntum sabab fi dalali ibadi an ikhlas al ibadati li ku ne sababi na battar da bayina kuka hana su su bauta min ni kadai saboda kun rude su da wannan duniya qaddallu sabil sun bata sun bar hanya saboda kun nuna musu su rungumi duniya su rungumi wadata su bar shiriya su karbi kafirci su bar imani wannan tambaya tambaya ce min babu takriya lil abidin a kada zuciya a tsoratar a firgitar a kwankwashi waɗanda suka bauta wani ba Allah ba da kuma waɗanda su aka bauta musu ɗin a kafa musu hujja kamar yadda Allah zai gaya wa annabi Isa gaba da gaba ranar kiyama Allah zai ce wa izqala Allah ya yi sabna Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yanzu ya Isa dan Maryam yesu almasihun nan dai da suke cewa Allah zai tsaye da shi ya ce daman kai ne kace musu su bauta min da mahaifiyata kai kace musu su bauta maka kai da mahaifiyarka min dunin layi su bar Allah a hanta kulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min la? annabi isa zai ce kala subhanak ma kana na lana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ai bai kamace ni ba bai dace gare ni in faɗi abin da ba da haƙƙi ba ba na daidai ba ya Allah in ma na faɗa ka sani yayi idan ma ban faɗa ba ka sani faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu law ni ban ce musu komai ba illa ma amartani bi sai abin da ka umarce ni ya Allah ka ce min gaya musu su bauta Allah ba wani dan kirista da na ce ya bauta mun ina kiristan duniya ku jiya annabi isa da kansa zai gaya wa Allah ranar tashi alkiyama cewa shi ba bai ce a ce masa yesu almasihu ba shi ba bai ce a bauta wa na maryam ba shi da kansa zai faɗa a gaban Allah ni ba ban gaya musu ya Allah to yanzu akwai wata hujja da wani zai zo yana bauta wa yesu almasihu akwai wani dalili da wani zai ce yana bauta wa isa ɗan maryam wa yau mai ashirin jami'an sun mai ƙulu lil mala'ikati a ha'ula iyakun kanu ya za a hada su gaba ɗaya a kawo mala'iku masu bautar mala'iku a ce wai waɗannan ku suke bautawa Allah da ya kamata a yi mai bautan shine zai ce yau sai an yi mun bayani waye ce a bauta wani ba ni ba kaga duk wanda yake bautar wani Allah a duniya ya yi asara mai bautar ra'ayi mai bautar wani shehu ko wani waliyi ko wani akaram kalla ko mai bautawa dutse ko mai bautawa kabari ko mai bautawa kaza ko duk wanda yake bauta wani ba Allah ba wallahi sai ya kunyata to mala'ika ma ba za a fashe ba sai an tsere da shi a ce kai kace su bauta maka qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim mala'iku ne za su fada su ce tsarki ya tabbata gare ka kai ne waliyin kai ne majimacin al'amarin mu ba waɗannan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wannan shine halin da kafirai za su faɗa ciki na kunyata da tozarta idan har annabi isa Allah zai ce da shi a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah to ina wani zai zo ya rike bautar wani قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا داس شيء سبحانك يا الله منا تركك تنزيها تاما an shuraka'i tsarkakewa cikakke Allah baka da abokin tarayya kuma wa an kulli ma la yaliqu bi jalalika wa azamatika ya Allah muna tsarkake ka da dukkan abin da bai dace da girman ka ba mu kan ba mu saba ba halitta duka ba su isa su bauta wani ba in ba kai ba kuma in sun yi ma ba su kyauta ba wala yaliqu bina nahnu aw annabu an na'budu ghayra ko mu mala'iku ko su bai dace ba a bauta wani ba kai ba kai ne baje bincin al'amarin mu ya Allah walakin ya ubangiji sai dai kai ne ka jiyar da su ka raya su da iyayensu gaba ɗaya hatta nasu zikira har sai da suka bar tara kuma an alaihim suka ji daɗin duniya suka more wa duniya suka manta abin da aka saukar a gare su akan harshen manzanninka ala alsinati rusulika min da'awati ila ibadatik ila ibadatik wahdak suka manta abin da ka umarce su su yi na bauta maka kai kai kadai la sharika laka wa kanu sai suka zama qauman bura mutane ne suke halakakku qauman bura ai qauman halka mutane halakakku jam'i ne na ba'ir daga albawar ne albawar alhalak imam al-qurtubi yace bura yana nufin halka kamar yadda ibnu abbas ya fassara buran ana fassara shi da la khaira fihim qauman bura mutane ne da ba alheri a kansu a cikin su ya Allah an ciro shi ne kenan daga bawarul ard bawarul ard duk ƙasar da take ta zama kanda ta zama karali ko kalari ko tsandauri inda duk ruwan da aka yi ba ta iya ɗaukar ruwa ba ta riƙe shuka to ita ce wato bura ba ta da wani alheri alherin ta ɗaya a zo a buge dawa a kanta kawai ko a tara gida a kanta amma don magana shuka ta fidda tsiro a ta zama bura ما ba alheri a kanta faƙar kaddabukum bima نعم قد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نفقا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا حقيقة فقد كذبوكم بما تقولون to yau dai gashi allolin da kuka bauta musu sun karyata ku kenan ya tabarra al mabudun min dalali abidihim waɗanda aka bautawa za su yi bayani za su barranta daga batan wanda suka bauta musu wanda kai ta mai bautan a nan duniya a lahira sai ya tsitsi ne maka albarka za su kunyata su suma a gaban Allah su ce ya ubangiji kai ne mahaliccin mu mu ba mu muka halitta ba wannan alolin ba za su bara za su ya Allah la mu abu da bi haƙƙin siwa ba abin bauta da cancanta in ba kai ba za a yi magana izuwa ga ha'ula'il abidin aljuhala juhala al-kadibin faƙar kazzabukum hakika sun ƙare ta ku bi ma kuluna. da abin da kuke faɗa fa ma tasfiuna sarfan wala nasara ba ku iya juya komai ba ku iya taimakon kowa abinda ake nufi a nan sarf asalin asarf raddu shai a halakin ila hala fama una sarfan ba su isa su kawar da wani abu su canja wani abu daga nan su mai da shi can ba shine sarfan ƙarya suke wallahi ba wani wanda ya isa yi wani abu ba yardar Allah ba sannan kuma ba sa iya mallakan nasara wani taimako su ba ku agaji a karan kanku ko su taimaki kansu ko su taimake ku bal yau kan kun shiga uku laƙad hallabi kumul azab azaba ta sauka a kanku hululan fadawa ta sauka a kanku tsundum ba za a iya raba ku da wannan azaba ba wa manyan yazlim duk wanda ya zalunci yayi kafirci kenan wa man yazlim minkum ana ana nufin wa man yakfur minkum ay wa man yakfur billahi minkum ayyuhal mukallafuna bil imani ku da aka ce ku yi imani duk wanda yake imani ya kafirce da Allah nuziquhu in ji Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaban kabira azaba mai girman gaske la yakdiru la yuqadiru qadrahu Hufin khizi wal hawan azabar da ba zai iya ɗaukanta ba wajen tozarta da wulakanta wannan shi ne halin da su za su koma ko halin da su za su fada su waɗannan kafirai to ranar kiyama ita ce ranar tonon asiri kenan jama'a akwai masu bauta mala'iku na gade mala'ika akwai masu bauta musu to hatta mala'ikan Allah ba zai kyale shi ba a kiyama sai ya kira shi su mala'ikun zai tsayar da su wa yau mai ashirin wa yau mai jami'an Allah ce duka sai mun tara su sun mai ƙulu lil mala'ikati a haula iyakun kanu ya budun Allah zai ce mala'iku kai waɗannan ku suke bautawa a duniya ko kalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihi mu'minun haka annabi Isa ma shi ma ba a kyale shi ba mun yi bayani to ya wani zai zo a ce masa wai ka riƙe wani wai an je kiyama wai zai je yi challenging Allah saboda tsabar rashin hankali da dabbanci da kwakwalwa irin irin ta jaki mutum wai ya ce wai akwai wani wanda zai je ya ce Allah ya Allah ya na ga ne na ban a aljanna ba a ina jin gwanda kwalwar jaki ma kanta wannan wawan wai wanda yake fada ku bi ni in ba in kuka bi ni in an je kiyama in kun gaba ku gan ku aljanna ba ni zan je tsaya gaban Allah in challenge in challenge din sai ce ya akai kaza irin wannan hauka ake ga mutane to za a zo da waɗanda suka yi bautar da wanda aka bauta musu sai an yi tsinanne niniya ba a wani dan adam da ya isa wallahi wai a kiyama wai ya zo wai yana ta kanka har yana wai binciken ka wai ka masa wani abu ko ka bauta masa malam ka ga mutum ya mutu yana kabari a je ana kiransa ana ta bauta masa har yanzu akwai mutanen da suke dawaci a kan kabari wai wani malami ne fa malami da ya rayu a irin wannan zamani ya mutu wai wani ya zo wai yana dawafi a kabarinsa wai yana kewaye a kabarinsa me zai maka wallahi ba abin da ya maka saboda ba wani wanda aka bashi tikiti na aljanna garanti a wannan zamanin muka sani babu shi Allahu alam ne kawai wasu mutane da gangan sai su rikide su nuna wai suna Allah ne har ma su nuna sun shiga gonar Allah to za a zo wa qala shuraka'ukum shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'buduna fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum abin da zai faru kenan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafiluna wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirina sai sun barranta da su sun ce wallahi ya Allah ba mu ba su wahum an du'a'ihim ghafiluna suna kiransu ba su ma san suna kiransu ba kuma sai sun zama abokanan gaba wa qala inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya bainakum fil hayati dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum li ba'd qur'ani yace a kiyama sai sashin ku sun kafirce wa sashi sun butulce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku ya tsine wa sashi kaga wannan yana tsine wannan Allah ya tsine ma yace kai ma ne Allah ya tsine maka ai ta tsine wa juna ka san me yasa ɗaya ya bauta wa ɗaya in itace kai wa bauta sai kun yi wannan in ma mutum ka bauta wa sai kun yi wannan shi yasa tauhidi shine ka rike Allah kawai ka futa kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim dijja alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عادا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أبونا نفعنا نديري الله شبام لادا كسكري نكسكري كنتم أهرش منافاتا الله إيافي منا وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستكرك وأتوب إليك